الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu yau alhamis sha ɗaya ga watan rajab watan bakwai kenan na kalandar musulunci na shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da talatin daidai ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya a za mu tashi a tambaya ta 222 na wannan littafi mai albarka a alamu sunnati al-mansura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al a inda za mu tashi akan tambaya da take ce manhum awliya'ullahi jiya mu yi bayani cewa tabbas akwai waliyan Allah subhanahu ta'ala ba mu wanda yake musun su akwai waliyan Allah bayan Allah na kirki nagartattu akwai su a kowace al'umma ga kowane annabi daga cikin annabawan da suka gabata kuma suna da karamomi akwai waɗansu abubuwa da Allah yake gudanarwa a ta dalilinsu ba tare da su ɗin sun sani ba sai su ga kai abun ya faru muka ce kuma har ila yau a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummansa ma akwai waliyai irin su abubakar irin su umar irin su usman da suka yi abubuwa da manya-manyan sahabai da suka yi abubuwa da suke nuna na karama khalid bin walid ya sha guba ba abun da ta masa sahabai sun je yaƙi su yake su ce hasbunallahu suka taka kan teku suka hai ba jiragen ruwa babu komai sayyidina umar yana kan mimbari a madina yana kallon yakin da ake a rome can wajen Siriya har ya tsawatarwa komanda ya ce ka koma kaza ka koma kaza yi kaza daga nan komanda ya ji maganan shi da abubuwa masu ɗimbin yawa kuma mun imani akwai waliyan shaidan akwai waliyan shaidan kamar ayan da aya ta tabbatar na'am sannan mun ce mutumin da yanzu zai nuna maka wani abu a matsayin karama ya ce yana tashi sama a yana zuwa makka sallah ya dawo a ka'aba ko kuma yana abin nan duk wannan in ji ibnu taimiyya kar tsoratar da kai ka duba alakan shi da Allah domin akwai mizanin da za ka auna mutum ka tabbatar tsoron Allahnsa da natsuwansa da bin sunnansa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ga mutum yana abubuwa ka zo ka ga alaƙan shi da Allah alaƙan shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da kyau duk abin da yake wannan shaidanu ne kawai yake amfani da su suke masa sannan yau za mu ji waɗanne ne waliyan Allah ne ni kan waliyan Allah ne mutane ne ke naɗa su ko kuma Allah ne yake bayyana su yake naɗa su shine tambayar mu ta yau shine kuma karatun mu na yau manhum awliya'ullahi waɗanne ne waliyan Allah amsa take hum kullu man amana billahi ku duba kullu man amana billahi duk wanda ya yi imani da Allah da Allah akwai wanda ya rage in dai har ka karɓi kalman shahada kai imani da ita ka yadda da annabi sallallahu kai imani da shi kai imani da alqur'ani da rukunan musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida ka shiga cikin su wattaqahu sharadi biyu sannan ya zama to kana tsoron Allah duk wani abin da yake Allah bai san shi yana kusa ta Allah ba ka aikata shi duk abin da Allah yake so kana aikata shi gwargwadon iyawanka waɗannan su ne sharuɗa guda biyu da suka haɗu suka mai da mutum waliyin Allah na farko ka yi imani da Allah ɗin sannan na biyu ka zo kana mai tsoronsa domin akwai wanda zai shigo